maganin wargajewar jam'iyya karka manta tun uku lokacin da ake wannan gamin gambiza a maja, akwai ministan wancan lokacin doyin okube da ya ce idan jam'iyyar apc ta yi wata shida a raye a kira shi shege so mun shiga rigingimu da dama wanda suka wuce wannan sannan kuma kada ka manta a wannan demokradiyya da muke ciki tun daga 1999 wannan ba shine karo na farko da jam'iyya take mulki ba akwai jam'iyyar pdp da ta yi a baya kuma kada ka manta sun sha yin irin wayannan abubuwa wanda misali zan baka a dubu biyu da shida zuwa dubu biyu da bakwai lokacin da obasanjo ya zo tafiya mataimakin shugaban kasa na wancan lokacin atiku abubakar ya fita daga jam'iyya da gwamna guda ɗaya sun bar jam'iyyar amma bai hana jam'iyyar pdp cin zaɓe a dubu biyu da sha bakwai ba to shi rigima irin ta cikin gida ko sauya shugabanci ba wani abu bane sabo a siyasar Najeriya kuma wannan gyara da muke so mu yi da kuma wannan nauyi da aka aza mana muna ganin shi ya zo a daidai lokaci wanda ba ma wani fuskantar wani zaɓe na kasa baki ɗaya a nan kusa. To saboda haka dukkan gyare-gyare da ya kamata da ya kama mu yi insha Allah za mu yi shi kuma jam'iyyar nan tana nan daram kamar yadda take to ba wani fargaba dai mu a gare mu dukkan ma mai tunanin cewar jam'iyyar APC za ta wargaje saboda wannan gyare-gyare da za a yi ina ganin mai shi yana mafarki ne gara ya farka ya gane cewar ba haka bane. To idan kana cewar mafarki ne wannan tunanin ai za a ga cewar akwai zababben shugaba a jam'iyyar jam'iyyar nan taku amma kuma bai cika shekara biyu ba balle a magana wa'adin shi saboda wasu daga ciki suna ganin cewar an musu rashin adalci ne a cikin jam'iyyar shi yasa aka samu wannan barakar. e to ai duk lokacin da kaga an ɗauki matakin gyara an hangi barna ne ba a so a ci gaba da barna shi yasa za aka ɗauki matakin gyaran kuma mutum koli na jam'iyya dama tana daga cikin nauyi da yake kanta ta ga cewar duk lokacin da jam'iyya za ta samu matsala dole ta zo ta waiwaya ta duba menene matsalan kuma ta ɗauki mataki so wannan ba wani sabon abu bane kuma ba wannan shine manuniya na cewar jam'iyya tana cikin rikicin da ma ba za ta iya farfadowa ba to kana so ka ce ma al'ummar Najeriya kenan shi shugabanci na Adams Oshomale da sauran mukarrabansa su ne suka yi ba daidai ba a jam'iyya shi yasa kuka kokarin kuka ga kuka cire su eh to ai idan karji ana gyara dole akwai matsala ne. Zai yiwu a gyara ba matsala? Wannan abu ne da kowa ya sani dole ne idan aka samu matsala komin kankantan matsalan dole ne a ɗauki matakin gyara. Wannan kuma shine abin da ya wajaba akan shugabannin jam'iyya na koli. idan ka yi maganar matsala da kake cewa an samu a jam'iyya akwai rahotanni da dama da suke nuna cewar shi uban tafiyar taku wato shugaba muhammadu buhari shi ne ummul haba'isin duk wannan matsalar ta jam'iyyar taku me zaka ce dangane da haka wannan ba gaskiya ba ne wannan duka abin nan shagube ne kuma wannan wasu ne kawai suke faɗa saboda wani manufansu daban ai shi shugaba muhammadu buhari dan jam'iyyar apc ne kuma shi ne jagoran jam'iyyar apc amma dukkan 'yan najeriya ne suka zabe shi shugabanci da yake shugabancin najeriya ne so kuma ka san a matsayinsa na dan jam'iyyar apc shi ma dan majalisan koli ne na wannan jam'iyyar wanda kuma yana daga cikin nauyi da shi ma ya rataya a kansa idan lokacin da ya ga barna a jam'iyya dole ne shi ma kamar sauran 'yan jam'iyya ya sa baki amma ba wai don akwai matsala za a ce shi ne ya kirkiri matsala ko kuma shi ne umar isa matsala wannan duka soki buruzu ne wanda idan ka duba wanda suke faɗa haka duka suna da wasu manufofinsu ne daban wanda ba manufa na ɗan jam'iyyar apc ba